اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان إنا بما أرسلتم به كافرون a lokacin da suka karyata su lokacin da manzanninsu suka zo musu sashen suna bin sashi da kira iri ɗaya suna umartar su kada su bauta ma kowa sai Allah shi kaɗai. sai kafirai daga cikinsu suka ce da ubangijinmu ya so ya saukar mana da mala'iku a matsayin manzanni gare mu da ya saukar da su don haka mun kafircewa abin da aka aiko ku da shi saboda ku mutane ne kamar mu